gwamna zulum yanzu sati ɗaya kenan mutane da attajirai da gwamnatoci sun ba da biliyoyi na nerori domin taimakawa mutanen maiduguri wanda ambaliyar ruwa ya shafa sai dai har yanzu mutane na kan tituna suna kwana ba a gyara musu gidajensu ba kuma ba a yi musu komai ba to wai ina aka zulme waɗannan kuɗaɗen ne yanzu a bar mutane a cikin zulumi ko dai zaluntar su za a yi ne kamar yadda gwamnatin ka ta samu rahotannin cewa wannan dam din ba shi da lafiya ya kamata a gyare shi amma ta yi shiru har yanzu suka samu kansa a halin da suke ciki na ruwa a cikin tsakar ɗakin su su ma kuɗaɗen na haka zamu ji shiru kenan dangane da su ko kuma fly over za a gina musu ne da shi tun shi ya fi muhimmanci ko kuma kokari ake a tantance su waye 'yan asalin arewacin borno kafin a fara rabe-rabe da gyare-gyare idan har ba ku san yadda ake irin wannan taimakon gaggawa na mutane masu yawa ba to ku nemi izinin gwamnatin tarayya domin ta ba ku sojoji waɗanda su suka ƙware wajen irin wannan aiki ni da gwamna zalan a bani kunya a taimaka mutanen nan da kuɗaɗen su da aka bayar gudunmuwa aka baka amana a taimaka musu a fara yau ɗin nan ba gobe